الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وإذن لتأتي رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة لو أخذ الأصوليون من يوصول شيء awa kwagu min alkitabi wa sunnati usulan kasira daga alqur'an wa sunna bi usul lay duk ne mana kaida ne duk ne banau alaiha ahkaman kasira jiddan na su kunci ne duk ne saron ya ci wani wa nafa'u a maji amfani wanda fa'u biya a sama lauji za mu ci amfani gangani biyu kan ya dan wani mai ga kaida naji ewuwa daga nasijo kaida naji ewuwa daga kibo aya jo bi hadisi kaida naji e form form daga tatabu wa istiqra ya ene jibe fi shari'a musulunci wani wajibi da ide shi shashin shi nan wagagan ga e da je jin aya wo la ya yo da shi ga kaida naji <laughs> ko diga ne ko nínú na mú wọ́n yí wọ́n ẹ̀nà yìí pàṣẹ èyí ní ẹ̀bù simplify karatu ya ji makanta ko ji gani ọkọ èyí ní ẹ̀bù yìí kí ẹ̀bù simplify karatu ya ji makanta wọ́n magadé díwdí ẹ̀nà yìí azù ti dókun náà wọ́n á ti ń kuyàwó ẹ̀nà ga kí ni ngún fún yàwó misali tábìlì ṣàgùn kafin littafin fito na ribata risala kaza bata ya e gaji mai nida nida ji kaji da liwari ya musulmi da suna bi dawo da yes karatu hadisi da muhimmanci karatu ya e ciki da muhimmanci karatu e tafsirin soma da muhimmanci fatu mu wato da tuzuma ko ji gane ko kago mafi fahimta ya hadisa to tuzo da hadisi gago wa sai ji gojin da ci wa tago a jitta wai laza sha wa taji fahimta ne hanya ko yau ta misali bani mini the mini four frontier a ji maza biya bu al-imamu shokani lawo biyo ko amma to sa imamu shokani kalitas ne ga adurar bayi adurar a adurar bayiya za su kpaku indo ke ojiya ne rutu zalla Sannan dai dewa sun halori da hannu rutu zalla daga tabaru ya zo ya ce fito aya ci buwa hadisi ci buwa so mun na daga alu wani sa jiki za sa la ya bi hadisi wuce don ya ganci kila ce ji wato sai bunin wayewa don wayoje hasilatun ilmiya in short time ya general ba biyu fikiyu ko laji ganewa ta wani wazo ya zuwa lantukin no ba ta taka da ne kuda ajiye da jikiyo irajin ajiyarci in ga ya cinkali ta fiye a kida jawa sai jawa ba kawai da wa ba usulu talata ba ba kan shi wa ta wa ba ẹni wà dàgbẹ́ ọ̀nà òdídàwà òṣùlù òdídàwà ká òṣùlù fún ìmọ̀ àwọn ọmọ ìmọ̀ ìyọ̀ wà gbà ká ṣọ́rù fún ìyàn àgbẹ̀rùbà a mú àjíjẹ́ wà gbà òdídàwà tó ìdí ìbùn kù ko mahajjá tó táàfì lè débi àti ìrànlá nílẹ̀ wọlé táàfì ti sáwà dàbí díò padà wá zà abin zai zo a kusa ga ajiyar ti gaya wai kai ma wa da daidai karatu ba so kungoyi bai fahimta kirki da bai zijo to bai fi kiwon nan ba na ga ci biki na ba rama ya da gafara su ko malami to daga wuce muku, wallahi wala wato famin ha mini ka'ida da manji mini ka'ida na maye usulu jiwa daga alkurani da sunna yana al-yaqinu la yazulu bi shakk yaqin ha dikiya wa ya lakiya bi shakka ko adkhalu fi min al-ibadat wal mu'amalat alayhi fi karkashin qaida no min yakibo al-ibadat ko da kibo al-mu'amalat mu'amalati da kibo al-hukuk hakki ji shay'an kasira yanda dokuna fama fama ta hasala shakku fi shay'in ha. kando ne da gaje shakka ya ce inda shi ne a wani wani raja ilin asili mutayassil wa gaje ba da sun asali nan gaje ki ne nan wa qalu amma dole wa ga ci ne ba ni e ba ibada wa alulaji kanu waji ma kanu a ji sallah magari ko kun da yake kan yin dala da an ce yi sallah zo na yin sallah magari a sha Allah mai dabo a Allah asali wani jiki ku yi ko ku sallah ni da mm. ko mai ji ku rumai na malakar ya ko hata ya kuma sautan au ya ji dariha so ga wo bere no sanji na ko ko mo jiki ko wato ko da shi shi wani ibada yi nun ta wani ibada yi sallah ba da gayan ko za shi ba ni wasu ko ya fi yazu da gani nan su kuma suke lokaci ba ni na jihannan su a shan majiyar ya ko asali waje fiya nan waje ta bane ne ya kiri na wa ya fi yazu ko sai kontra da gaba fi ɗaya shi shi fúnlá yẹ sí òfin jẹ náà ti lọ gúgún jẹ bẹ́ẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ tí wọ́n àṣà náà wọ́n fíjẹ náà wọ́n yá inú yà kó asẹ́yìn wọ́n ti kí àrùn wọ́n ibo ni mọ́jọ́bọ̀ gbogbo yẹ ṣẹ́ka náà ń gá yẹ kí ni wọ́n sì tó kú yà báyìí ẹnẹ aga le ke aga le je ko le je oyin ko ìtìmí ni òun jẹ òkú zane ka gbẹgbẹ wọn àgá àgọ na zàwọn jẹ òun jẹ òkú ní àwọn wọn ní zàwọn tààrà dẹlẹ ìlú albayi natu alal muddai wal yaminu alaman ankara ko wuna claim ga wuje ko no ga ila dalili be bon e gwawo yo to ne je ko so ani na iskaji ne do wadi je o ga wuna wo na ma maga ye ti yo ko ji ga ko hmm kiji so albayinatu ta ji yo ala almudda'i wal yaminu alaman ankara ko gamala hatta to hadisa lola bil firash wal ayil al hajar al walad ejina mana lil firashi wayi zanen zagin na da karkashin wace ne bunun ko ya tinda ci mazugun ki hukunci aláwùsọ àfùtàkù ẹnà wọn ẹgbẹ wọn káyìnlá jìnnà gáàmọ yìí ẹjìnnà mọdé báwọn ẹnà iye tìrì náà ẹ báwọn káyì sẹlẹ kiri ọgẹ ìjì ndó ní ìlà yìí gáàmọ lẹbi olè fúgà dé ebú bẹẹ sọkà ká àgẹ ebú yẹn o no ẹfọ náà ẹgbẹ lóde i umabe ba ta zani kashi umabe wani lóde yẹn wọn tẹ ṣẹka ẹnà iye tìrì náà ẹ wọn ẹ ìlà jìnnà jẹ ẹnà bẹẹ bú yìí o ẹgbẹ bọ ẹjì na ga yeki ne wa Allah sai ka yi mabi mabi waji cici ba ni wani rudi ke eh wula yeki ne wuce tulu fiya ba ko ya ji gane wu bayi ila jaji pelu wode do ti so rojo wuya wọ́n wájú pẹ̀lú ẹ̀nà ne tí ó ga wọ́n ude yi bi eji mela agwụ ume tunye eji mela atụtụ mgbe ụlọ eji ejike eji eshiru e yi eji mega e ji ejike lagwa nwa ejike wada tu nwere kpata gbogbo da ebi dana na etabi shi eyi tinu nganwu njoro aga eji yi waga provide evidence gaba dalili kaza ne jin na dana ba kaza buyo zuko buji kaza ko ba kaza ba ji kaza a cikin wuga a ta report ya police ji numa dana da sauran ngole waga da yi waga da dalilin da ke labe na yi stronger than this na kan yi wasu a yi sabi e shi ganju kuyo wa qalu man yumagan al aslu at tahara fi kulli shay asali yanzu ruwali toji to kin to kafeci to shadda to nu bata wani ce wanda yi wanda yi wal aslu alibaha asali mai ya ji mu ba illa ma dalla dalilu ala najasati aw tarihi inda goyen dalili ga lawo ganno sai najasa ko haramuna wani yana ji mai najasa ne da kiliya gori najasa sai ba a biyu sai a duk wale zalubar min almai ko ko ṣé pàtà ìrìnàjẹ́ sá ẹwà àdíṣẹ́ ìkíbo àdíṣíyàn àwọn ẹ̀dẹ́gbàjẹ́ àdíṣíyàn pé ìdíjẹ́ náà òdíyàn tà ẹjẹ́ haila nàìjẹ́ tó káṣí wúnyà nàìjẹ́ sí nàìjíríà wọ́n lè sálà jẹ́ zaniga ibe jẹ́ náà bẹ̀rẹ̀ nínú mẹ́ni jìnà jẹ́ tàwọn tó máa láti sálà tó wọ́n ẹgbẹ́gbẹ́ wọn e ẹ̀ṣì yìí nàìjẹ́sù ká ó ya nàìjẹ́sà nàìjẹ́sù yó kó ẹbọ àdìsẹ́ ìzáwọ̀ lẹ́yìn ìzáwọ̀ lẹ́gàl kẹ́lbù fi náà yá àdìkù ẹ̀láhùn náà ló gùtù àbà so asali ẹ̀yẹ yóò yà àtọ̀hárà ndẹ̀ wà dẹ̀lí nàìjẹ́sù na kẹ́ kí náà nàìjẹ́sù yó na bóòlì nàìjẹ́sà ṣé na nàìjẹ́sà kó

energy man na kan aji zamani a nufi da sauran sun gungo da ebi da ya zoni ya halin libu na ji man na sake su su ce gwada su ke yi bai kan e wasu bu allazi ma fil ardi jami'a allah ga su bai shi ke yo yo kawai dai majiya ga wani kiyayen ogowar majiya a yi eji tijari eji kutare guri majiya ne kun mai dadu wajen mola mulkin jiri eji dabba na tunare ko? eh? katagiye ni ko eji ware ebe go asali ejo ya tahara ba ya tuno shi eh ruwan na mali e boki mu di shabon na bo e eh, zaka ji mutu gwa zama e eh, zaka ji mala gwa zama kwa ki to to be hoci yo wa zanna mina samai ma'an tahura kanu cin daga sama na wali to mu waya do to wali ma albaro ta ma wa alhillu mai tatu ka na mashikin wani wasu a jiki ma ta aliyu mai wani al'afu ya yi kiyo a tahara inda kuwa gane na jasaye eh, wai mutum Eh, kalawa jibin goma kiya da sauran ba yi wani kiwuciya gwaga wani misali kiya misali zai kin nama mazikin ya sako kin baban nama wajen mazikin ya kawa ko kin baban nama yanzu shiga wani kuta ku ba ko zai ga wadda wajen wani wanci to in ga kin ga ta guci ciyo ko sai sai la'an amfani nínú tó yi rẹ̀ ń dìgọ́ àdàlà fọ́ntọ̀ láti hàn lọ́la rẹ̀ ọ̀dọ̀là fọ́ntọ̀ ọjà lẹ́nu láti hàn lálẹ́ jù nù wà fọ́ntọ̀ láti hàn lọ́lọ́ àmọ́ èyí fọ́ntà ló wal aslu asali masukun bara'atu zimam min al ko asali sai gwaza hawa daga yanayi wajibi ne wa min hukukil khalqi bi akin ya ta ji hatta ya kuma dalilu ala khilafi zalika inda gwa dalili ga da ne ga ali hakin ya gabana ko wal aslu baqa mashtagalat fi zimam nínú hukukin layi ɗan mace ya sani na zuku ɗan na gadon korwazo ya ke yasa kwanan wadamu wa hukuki ba ji ya ke yau yuji hata kan sai ga ji tabbatar ga wa biyu wa ne ga guba na wannan ya mafari ka ne a ga ka zaji wajibi ta ce wa ti ya ni tashi sai gogo wa ji ba ni ji yau ya ka mu shari'a ne ji wa ji ga ji wa ji ta ce ogun ko wa ji baba eji wo oju tarbiya wo yawo yi wo yawo fi wo ti ju wo fun wo ju fori wo tun wo ko wo tun lebe wo kaza na je wa ji ta ce ogun kashi wo ga tun aki na ga ki saboda da ya sani na gaji jiya nga da wani so ko ga da kallafi bayanin nan je da ga lo magari ke la hawo ko ro ma na magari ke jiwa di ta ti ogu wani ya su e ti ogu ye ke wa di ke magari un ke sai wa kidan ko magari di isha da ga ji isha da ke jiwa di ta ti ogu wani ya su hakkin wa di ti kiya sai wa kidan wa isha di ko ni gane ku <laughs> amma kawai laja waje da su a jiwa ga wuce su iyo ku egogo hakki wuce ga dono yana shi asali na ga dono wani na ni ne kai da wuce a dai kai da annal mashakkata tajlibu taysif ko ta almashakkato ezo ko wala a ولا توكيبي وبنوا على هذا amma su ta ce ka'ida na jami roka su safar sauki na jaji ba yi daga da zaune waga da zaunga ta ya ko? ne sami na biyar ya su ya safar ko ba su kun latina na wa ya kuntu maridan aw man kana minkum maridan ko zan ga sai ni ne bana aw ala safarin ko mun da zauna fa idatu min ayamin ukhar e gogo ga ti azu mu ga da zauna wi jo ruksa e go almashi ko a taisiro. wa tasifu fil ibadati so sauti ne ji ibada jo ni ji sallah ji baro wa ya e ji so dun salli qaimu fa inam tasfi fa qaidan kawa yake ji sai do adile jolo yo ci fa inam tasfi fa ala ko ta wajen ka ku ga da zauna mai zale ku jira ta ku yi na salati ku ga da ko ba ta le gijin nan rufa almashi ka talibu tayfi ila ila na ila ga ji ga ji sallama rufu kai da kai da da ko ni ni safu ya labura <laughs> lábẹ́ ọkùn náà ara ẹ̀sìn láwùjọ náà. ẹ̀sìn láwùjọ tó fún un. lábẹ́ àjì rẹ̀ lábẹ́ ẹ̀mí ọkùn náà. àmọ́ àyè tí ìwé òṣù ọ̀wọ́ pẹ̀lú ẹ̀dùn olúwa ilé ọ̀yìn ti fẹ̀yìntà wáyé lẹ́yìn kọ́ mi ẹ̀jẹ̀ ní ìṣẹ̀kẹ̀dẹ̀ mọ́lá àkànyà ń pa ara ń sùn ní ẹ̀dùn ìyẹ̀kọ́ àbùkù jẹ́ kára ń rìn lọ́kọ́ báyìí. àdé àdé ti ìwé mọ̀nà bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀. sai kibo kasuru na nusa a sannan sai ji agadin ya zaune amma ga wajen ya zunto sahabe ga zamani a nabi na famina fahimwa min al-muftir ko hadi zai fiya na amadi zai fiya na wallan yi bu fahimwa al-muftir zai shi wala mukta sahib kuma ya zane ai buta ki zane mu ya zane ta ai buta ki zane ba amma lokaci bada wani hani da ke da ga zahaba zuftiru na yawm bil ajr da ji tiya zuyani na ala da ke ala kuda ko sa so aya so ne bi ku bi kawai to ya kuma to sa albasa ka ta libi ta yasir gaji a filayen ta Allah na waje raka a guni nan ko bi kiyo ko ya yi ka abu ba tashi ba ya fata ba ciwo ta su rafi kasa albasa ya shekaru da libi gaji ko da ne ji aila lura ta azu almashi ta libi ta yasir ko ta ba na wa ma'ana jima ta ciwa ta jima ya liya wa nan tare da zonin jima ta cingwa in zagi jima ta cingwa ẹ̀hẹ́ ìdáná ojú ẹ̀kú tó ní ọjọ́ ilé ojú ẹ̀kú tó ìgbé láti ẹ̀kọ́ mọ́gàrìgbé ìṣe ojú ki ojú ẹ̀kú tó ní omi tà pàlẹ́ pátákì alìmọ́ṣẹ̀ kẹ́tù tẹ̀dùrìbù tẹ̀sí àmẹ́ẹ̀dá bẹ̀ẹ̀ wọ́n tó kó mọ̀ lọ́sí abúrúkì làwọn ẹ̀rọ tó shin ba a jiru ta wuya a lokacin kasar jibu ta yanzu kun yaro ma eh? Eh? Eh? <laughs> na siyasu fasin ɗaban kiyo zana a jiru sa zuga sai ma koyi ko fa maka ni ko zaunan au ala safarin ko yi haila yana alaisa ti za a zata lanta sun gama to lẹ́yìn ní fáàtù dẹ́bẹ̀ náà àti díẹ̀ ọ àgẹ́dẹ́ ní mbó àmọ́ agbá ọ̀dẹ́ ṣì ọ̀gẹ́ gbónúwé di bílà ní kóyè gbónúwé sákàtà kóyè kóyè gbónúwé gé sáàtì bò wọn kó o gé lo kéé pọ̀sikẹ́lì wọn kà ké kí yẹn o lóhùn ẹ̀ láàbò kí àdínúta òfin àà a hadirin ka'ida almashakatu tallibu a jikiya wa ya na ko ji gane ko ta azu ya maci maci ya godo eh, ne ti ajo tó وعطيك قبول وعشينا على وشيجنا ولا ya zama yau ne amma wani da gujo ba ta ce bo ni je ta hazun jikina ya wato wajen dalilin so ga hazun jikina hmm. a'a wasu sun kashi wasu sun

ngone to su almashakatu ezoye tiyo ezoye baroti nga la taisiru ya shegu yawo asinga ga to zanna na lopo jindo china gogo lu te julo kwal kamyo ti julo ne te zan su zuwana ma de tiyo mutu a je rufsa yake rufsa yana musafiru a je kan gai ga ya fi yara mu gulu ya ji nun ruwa na bo mu ya je ya fi yara mu nudi na kayi amma rufsa na mutunci provide ma kayi da ji kayi wala ji ganewa ojo yan manyan wusu da kawai da ji a aja da rukatu latu natu bil ma'asu ko ima na zane ga kai zaga tunsan sai laifi bici maga laifi maga wadajin a ga rufa ne da jajinin ga jiki mu wajiya ebu ga ce zan zane yi da ya rufa aka ko tiyan ɗaya eh, da gemu amma lokacin da ya manje special zairiya ga nga ya yi da jiyo wajen laifin yadda jaji jiyo nan yau tsarar musulunci ko za a biya suna da kiyar wajen wucin john nini umbo kaulu kaida na gan la wajiba ma al'ajibi wajibi dambo idan ga ji yana yin idan ga babbana wala muharram ma al darura idan ma ga da darura su ku wale ga yana yara mu na guji ji a guji ibaha yo fashari'u lam yujib alaina ma la nakdiru alayhi bil kulliya sai ya ade yi ko ci da ka kwalo ji wajibi ta ci ba zane ya yi kwalo aja na ajiji wa da bita jiwa liba ne sata ne sabi lanu haji zane je yi kwalo aja ne zane je yi kwawa zakanin je wa ne zaka waji wa ta bita jiwa a duniya zaka fa alkiyamiya wani da kiya inda wani gawa zakana malista sa nukumul ba'ata wani ta tazawwaj ta zane da ya yi kwa wuce zuwa na zuku fa alaihi bisu fa innahu lahu wujah haji to ya ga wawu ya ke ni yawe ni yuzizu sa'ati min sa'ati wa man qudira alayhi ko fali ni mimma ataahu Allah e bogo la wajiba ma la ajibu inda e aikin e azani aluta ci gaba wala muharram ma ad-darura darura maga da bisuku arama da ba wajenuwa wa fi anuwe we hali da kwaji fata wala Wa gbọ́tọ̀ nìkan ní látúdà lọ́wọ́dí èjì òbí èjì wájú wàá sílẹ̀ tí owó tàbí sádúgbò ti dé ìwú sí tí ó rán òtí sẹ́wọ̀n kò fíríjì níbo ni yìí fi wájú kí wàá wà fi kó ti ká ní wọ́n ni tó rà fẹ́ rà bá gíní wọ́lá ádì fala ismalai fala ismalai yake laifi da wa malaman zakiya ta bishi shi bai rawo mhm, abai ne wa ma wajaba min alwajibati yana sa kuma alhaji wajibi na fa ajiza anu alabdu sakata anu mujahid ya wuya nan ya ci ashi mm. ya lula kaga wajen wa lula da ji wa yuzu nuwe ko nuwe ko a yuzu wa yuzu nuwe fa wadda to nuwe fa taimawa da sauran su ikomi ko sarfilu wujaku wa aidiyaku ya gwawa ni ma mu ake ya lawa ya wa kike wa ne ni na kene ga wa nan ni na kene wuya ni wa ajilaku ila alkabaini li ciwon ya ke tuku ni na ke wuce ni na ke bici nan ke gawa jike gawa ne abu idan yau za ka dara labari wa jiba alayi ma ka jiba alayi sa yadda ci ga ya jiya wani ga ya jiya wani gaji waji waji waji ta fi ko wasu ka ta wani ma ya ji nan ma wa babbace wani sun wacin ya ce mu wa misalatu wa kafira sun ji da misali da kun sanar wa kazalika shi aga mu mahtajil khalqu ilayhi yana lita ga da bukatuna lam yuharrimu alaihim fa qulu jaramu ya wal khaba'is lati haramaha ayya khaba'isu eh sakwa-sakwa da sakura haramu nan izattara ila ya al'abda da ke wuji ta ka buga daji junan fala ismailai ne ta da bayawa ta durra ta tabi wul mazura darura ina ji haramu nan wani jike wani ji mubahu arratibar mazura tun aliba ko ma ma'azuru ga yara amu hani don zore to ne dabbar tuwa na alamin tunan wa darura tuqdaru bi qadriha amma ka darura suna ga tajul mazurat na tuqdaru bi qadriha shin aya ga darura bi tajul mazurat إذيك أدرات تبيه بعض المحظورات كأدرات تبيه المحظورات so man ja na nan kaga ga darura to bi mazura ce kai da wuce mun je gwala gibaci kai da wuce kai gwala gibaci wuce kai biyo a dora to bi qadriha na'am ko ji gane ko ta bani a kaga wani fijiya ni ga wani bindiga madana faje je fi no problem kaji amma kaga wani kaga wani refin zagina ni ga wani lóye refin náà wọ́n yà jí bá dídá nana hakin yà ní tàbí òṣìyọ́ ni so a zo rati tuzul ga iya cin dan na ga lai kwa ka ga wasu zanna ni ga wasu nan wa fami ti wala zan wuce wasu no sun na rayuwa yi masu to zanna masu mu na so ne ga zanna sai

amma wanda ga wani afusin ya darura sami sai su za to biyu kul muharrama ti ga wallaje mubahu darura ga dabe ne na shi yara mu ya gigi ko fitin ne na uluje mubahu ya owo yan mai fata waje a ce ji ka yau zo sokwa kwalu ba boko haramu ya sami bai je wukin sami a shiga ne za a yi firin na jiyo eh malauci ce ka samu jiyo eh, eh a shiga ne za a yi na kai da irin na je na yau waje a da ta bici wanda ya gugu kauyen lokaci zan dole ba ga ne nan giye ala da yi ya so mun amma zo za ta bibiyu shi masu rashi na gaya kure ki ya kan wani wadda an biyu su banin layi lazu wani na mini kai da wancan alumuru bi makasu biya ko lamari sai da kiyan bai ni yi sai da kulu fi zalikan ibada ta wani mu'amala ta kai ibada ta mu'amala ta zuwa gadon ko gaji ko sokowa da lada ومن قال يتي يدرك إلى الله ورسوله فيدرك إلى الله ورسوله وما أجب وزن الله جوزه قواد الأداء من قال يريد الحياة الدنيا وزينتها نوب إليه ما لهم في يوم فيها لا يبخص أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار هو اللي يجب صحوه جاء هو طويل إيه وتعليم الحيل المحرمة الحيلة الجال حيلة دبارة شيئا رامي إيه سقوا جان رامي ليه زابون مجال للي أمام دبارة wagayi zagiya ko wagayi yi zagiya saki nini ta guguta bai nuna tun kubura ya ji faro wa fa wabi o biya a ba gi wa ti gujiya o salata irin da ba da ta tangiya zaujen zero Ba bagin na ya bai fa na na gina tsun bai da gujiya yin ga aza da ta wa guta ga lokaci boro na waya? ko ko ba ji bai za ya fa mi agun agun wa za no fa o be no adige fa o no fiye ta fitina bi mu <laughs> no wa ta wa de wala to ya yo eh dulu ga ni no no ne e bo un la un ja le lu ya un lo fa un le hi la tu no za ne ga ji un za ku ba ne ga ji kwala na ya ebogo imin na jin halali ya bai mafara sai ya ba wuro na jin adanu hatta ya zuka ko sai ga zo ku je usailata wata zuku usailata ko ta ta yanzu ka usailata ki ko ebogo aga mu wa biroji wunji ga afirka to aga sun na jinajen na bagaji wa ribita tana gubawa bàbá rẹ̀ wọ́n lé àdìgí lọ́pìn inú tí ìrìn náà tó ti gàbọ̀ ní ìsirálà gan tó ti á ṣòwò mùlájà aráàmù ya kó fáàzà àbọ̀ àti ládà àtàní ń gàjẹ́ ẹni tó rọ yìí wú dìgé wúládà á kú wọ́n lé àdìgí lọ́pìn inú dàbára ẹ̀rà ṣíṣì wọ́n wá síye wọ́n èyí jẹ́ òun ẹ̀jà òun ẹ̀fín kúrẹ̀ kalo kure no ina ndo no ga you know you are have go to eje go to no we kinwa to fanta da no wa da jinwa ndo ga you know you ani bro ti bila kai da ga lo mu bi makasi ya hmm. kuyo ko hmm. ta hmm. kayan zaga shi shunci da niyyar da daga wajen mawazo ya bi ni wucin tashin wa ya lomuru zuma kasi da yara ko wa yi wa wani ne amma wula da mu yake ba ta abu idan ta noto ɗaya ga irin ne ɓata makuzu ne azal zal'adawa daga asalin nan wasu rafa alfazil kinayati wal muhtamilati ila sara'ihi min asal asli lafaz ne gaje lafaz ne kinaya Alan ji fasara da jiki ya ga da ciki clearly that is based on this bayan shi ci ga yi ga fiye gomi yana ci wai pa hu ya gano kashin furu fushi ne abu kashin kiyo wale lafazin yanki e na ya tuna jin ne dube kazu gula fly bi al'umuru fi makasu biha wasu wuri a kasiratu ji da suru shi ndo kun sarrauni طيب وجاب العلم عند الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك